wasu magidanta da iyalai da na zanta da su akan wannan biki sun bayyana mani ra'ayoyinsu kamar haka. My name is Abdul Jalil. Insha Allah, I say tomorrow now, all good Insha Allah, don bayan. Ya ce, na bar komai ga Allah, ko da yake na tanaji duk wasu abubuwa da ake bukata. Haka kuma na sayi kayayyaki ga 'ya'yana duk da cewa dai ana fuskantar matsalar tattalin arziki a ƙasa. a na suleiman ibrahim to da farko dai za mu godiya ga allah da ya kawo mu wannan lokaci kuma a gaskiya ba za mu ce mun samu matsaloli sosai ba sai dai abin da ba a rasa ba saboda 'yan kasuwa sun yi kokari ya nasu amma akwai wasu 'yan kayayyaki waɗanda suke sun sauka muna akwai kuma waɗanda a gaskiya ana neman su ƙara taimakawa su duba a magidanta ga halin da ake ciki yanzu ni ba abin da zan ce sai ce alhamdulillah ke mun gode Allah mun sai ce ya kamata shugabanninmu su yi wa Allah su yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun cewa fa ko bayan Allah to ko ina dalilin wannan tsada na kaya masarufi a kasuwanni tambayar kenan da na yi wa wani dan kasuwa al sunana mala isu rabu to ai shi nama ka san abubuwa ne mai tsada mi dama su mutane suna ganin cewa kamar shi nama ba wai laifin mu bane laifin gwamnati ne domin su ne ba su saka muna abubuwan yadda ya kamata yi tafi ba in mun daga ta yadda gwamnatin take tafiya ba za mu rangwanta ba amma mu muna ainihin bakin kokarin mu ne kai. bikin sallah karama ko sallar da kai kamar da aka sani biki ne da ake gudanar da shi bayan kammala azumin watan ramadan kuma kamar kowace shekara malamai a bana ma ba su kasa a gwiwa ba wajen kira ga 'yan kasuwa su duba wannan wata na Ramadan mai shuɗewa domin samun lada. Sunana Salisu Abdullahi. Ya kamata a ce al'umman musulmi a daidai irin wannan lokaci wanda yake lokaci ne na bukukuwa na sallah ya kamata al'umman musulmi su sauƙaƙa yayin da aka samu cewa wannan biki ya karatu. saboda mai saboda 'yan uwa su kasance su ma sun yi tarayya cikin farin ciki da annashuwa a daidai lokacin da yake masu yalwa wanda Allah ya hore musu arziki suna jin daɗi suna murna to a samu cewa su ma masu rauni suna samun irin wannan farin cikin ta hanyar samun komai a sauƙaƙe yanzu dai a yanda jama'a ke fatan Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa wani fata da suke gabatarwa ga gwamnatin tarayya da ma na jihohi shine kaucewa ɗaukan alhakin ma'aikata da sauran jama'ar ƙasa da a koda yaushe ake shafa roman mulkin demokradiyya kafin zaɓe. Babangida Jibrin murya Amurka daga Legas.